فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبين sai muka damƙe su yayin da azaba ta kama su hakika ƙauyukan mutanen annabi lod da wurin zaman mutanen annabi shu'aib duk suna kan hanya ne fitatta ga wanda duk ya bi ta kan hanyar